وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيامنا شاهد بيرد والتربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دور الذي هو إلى أربعين شينكم عشرين دبيو قوتا شابي ميلادية دبي لشاتقس شي قبر كارتمنا للتافن بلوغ المرام مع الحافظ ابن هجر الأسقلاني رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasin na 69 a muna cikin da kitabu salati zamu tashi sabon babu yau insha Allah babul masajid sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala babul masajid lafadin al-masajid jam'i ne na masjid ala zani maf'il suka ce al-masjid huwa mawdu'u sujud wurin da ake yin sujjada shine ake ce masa al-masjid an kira shi al-masjid ba ce ma al-marka ba saboda daukaka sujjada aka rukuyi saboda a karan ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid suka ce a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كل موضع من al-ardi مسجد duk wani guri a doron ƙasa masallaci ne wani yana cin kususiya da Allah yake mace al'umma zan Allah da shi kamar yadda muka karanta hadisin Jabir ko ju'ila lil ardu masjidan wa duhura Imam al-Qurtubi shi yasa yake cewa wannan yana cin abin da Ubangiji ta'ala yake banci annabinsa da shi dukkanin sauran annabawa da Allah ya aiko su ba dama a ibada sai a gurin da aka gina don ibada din amma Allah yake banci manzan Allah da al'ummarsa ko ina suka samu za su yi sallah a urfin haƙu, idan aka ce masallaci suka ce buƙatun min arbi, ta taharrarat an tamallaki shaksi, wa kusa lis salatu wal ibada a urufin hau in aka ce masallaci suka ce guri ne wani guri ne a ban kasa wanda aka yanta shi ga barin mallaka wani mutum kuma aka keɓanci wurin da yin sallah da sauran ibadu a fuka hau wannan ne masallaci kamar yadda muka sani masallaci wani baya mallakarsa ko da kai ka sa kuɗinka ko miliyan nawa ne ko tiriliyan ne ka gina masallaci ba mallakinka ba ana barin sa a matsayin humusi ko wakafi kuma dan wani ya gina masallaci ba babun ya daga mutane hanci a ciki dan ba wanda ka taimakawa dan ka gina masallaci wanda ka taimaka shi ne kanka hadisi ya tabbata hadisin Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda Ya yace manzon Allah yace man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci dan Allah ko domin wannan shine ka'ida ta kada duk wani aiki to ubangiji ta'ala shi ma zai gina masa gida a aljanna kaga shi in ka gina masallacin kanka kaiwa ba wani ka ce ba ya zo autar waya din walau ka muku hasu kabatin masallacin ku da ka gina ko da bai fi shekar kaddarwa ba ko da bai fi shekaddarwa ba to kai ma Allah zai gina ma irin sa aljanna wannan suka ce mubalaga ce ma'ana dai duk iya halin da kake da shiga gina masallaci to ubangiji ta Allah zai gina ma gida aljanna masallaci shine mafi soyuwar gurare a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa masallaci ba ma mai raya shi sai masu imani inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama salata wa zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin ubangiji ta'ala ce kadai kadai inna ma ya'mur masajid Allah kadai wanda suke raye masallatan Allah raye masallaci kala biyu akwai ta'mirul ma'anawi akwai ta'mirul hissi ta'amirul ma'anawi shine raya shi da ibada da ambatan Allah da karatun alqur'ani da karantarwa hadisan manzon Allah da duk abin da zai amfani da musulmi wannan shine at-ta'mirul ma'anawi at-ta'mirul hissi shine a gina masallacin a yi masa yadda zai tsare mutane ga barin zafin rana da sanyi da makamantan wannan abubuwa to Allah yace ba masu yin wannan sai wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira kuma suka tsaye da sallah suka ba da zaka ba sa jin koron kowa sai Allah Allah ya ce wa'annan ne dan asa ta Allah tabbaci wa'annan su ne za su kasance daga almutadina wanda suke ababen shirya wanda Allah ya shirya da su shi sa malamai suka ce shine mafi girman guri a doron ƙasa a gurin Allah subhanahu wataala ba wani guri da ya kai darajarsa a masallaci yana da hukunce-hukunce da malamai suka rubuta wanda shi ma alhafiz ibn hajar a nan ya kulla wannan babu ne don ya kawo su hukunce-hukuncen na masallaci kamar yadda muka sani masallaci na cin cikin la, alamomin bota na ubangiji domin yanzu da za ka je gari kana ganin masallaci ka san garin suwayi garin musulmi ne da aka cikin la. shi yasa za ku ga a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzan Allah ya gina a masallaci ya gina shi nan ne wajen sallah a nan tutar musulunci ta tsaya dan a nan manzan Allah ke tada rundunar yaƙi nan ne babban makarantar da ta karantar da duniya baki ɗaya a masallaci ne nan ne makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ya karantar da al'umma kuma nan ne inda manzan Allah yake mutane hukunci da haka masallaci wata santa ce wata cibiya ce gagaruma a cin addinin musulunci abin da ya ba mu ci baya yanzu shine raba al'umma aka ɗaucewa rayuwarsu daban ko masallaci daban ba ruwansu da masallaci zan da za sallah amma a rayuwar manzo Allah masallaci ne cibiya ta komai to wannan yasa ya kulla wannan babin dan ya kawo mana wasu hukunce hukunce din da suka ainihin shafi masallaci ya fara da hadisi na farko hadisin umma na Aisha Allah ya kara mata yadda yace an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bana'il masajid fi dur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a gina masallatai fi duri a cikin unguwanni wa an tunazzafa wa tudayyaba ko manzo Allah ya umarni a tsarkake su wato ɗayyaba kuma sanya musu rayu. rawahu ahmad imam ahmad ya rawaci wannan hadisin wa abu daud da abu dauda wa tirmidhi da tirmidhi wa saha irsalahu tirmidhi kuma yace hadisin magana mafi inganci hadisi ne mursal wannan hadisin malamai sun yi sabani a kansa domin an rawaci hadisin mausul kuma an rawaci shi mursal hadisin ya zo ta hanyar hisham ne bin urwa daga babansa urwa daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda to wasu sun hadisin ta wannan hanya din hadisin mausu wasu kuma sun ta wannan hanya din mursal kamar yadda muka ji a ƙarshe shi turmudi ya nuna cewa hanya ingantacce ita ce mursala din hadisin ya zo ta hanyar amir bin salih zubairi daga Hisham bin Urwa daga Uwa daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya ce ta Imam Ahmad da Tirmidhi haka hadisin ya zo ta hanyar Za'ida bin Qudama Za'ida bin Qudama ruwaya sa Ibn Majah fitar da ita haka nan hadisin ya zo ta hanyar Malik bin Su'ayya wani shi ma ibn majah ya fitar da ita waɗannan mutane guda uku dukkanin su rawaita hadisi ta hanyar hisham bin urwa daga urwa daga aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wani sarauta hadisin mausu amir bin salih zubairi matruk matruk watsi yake da ruwayarsa a hadisin an shi mursali kuma mun ji wanda suka rufe shi musul ko to an shi mursali hadisin ya zo ta hanyar waki daga hisham bin urwa daga urwa ya ce anna rasulallah babu aisha hakanan ya zo ta hanyar abdatu bin suleiman wanda waɗannan ruwan dukkaninsu guda biyu sun zo cikin sunan tirmidhi daga abdatu bin suleiman daga hisham bin urwa daga urwa daga manzan allah hakanan hadisin ya zo su sufyan bin uyayna shi ma dai daga shan bin urwa daga urwa daga manzan Allah wani shi ma tirmidhi fitar da shi to wa'annan mutanen guda uku da waki da abdatu bin sulaiman da sufyan bin uyayna kowanne fiƙa ne kwarai-kwarai da gaske domin shi waki kun san a wajen ta'adili siffa ta adalta mutum mafi girma shine a kawo siffa guda biyu to shi waki a wajen siffanta shi suna cewa fiƙatun hafizun abidun shi kuma abdatu bin suleiman suna cewa fiƙatun fabtun sufyan bin uyena kuma fiƙatun hafizun faƙihun imamun hujjatun to wa'annan mutane guda kun sun can ƙarfi wannan yasa imamu tirmidhi sai ya ce uh, sai ya ce wal mursalu asahu sai ya ce mursalin shi yafi inganci ko shakka ba mu gane ta gaskiya ce mursalin yafi inganci to amma waccan ruwaya da ta zo ta hanya mausula ta zo ta yi sa'a a amir bin salih zubairi wanda muka ce mataruk ne ko sai dai an masa mutaba. ba kamar yadda na kawo mutane guda biyu a malib bin su'air da za'ida bin qudama za'ida bin kudama min rijal bukhari wa muslim fiqa ne fiqa ne shi ma malib bin su'air shi ma fiqa ne shi yasa shek nasir dina albani yace magana tirmidhi ko shakka babu gaskiya ce mursalin ya fi inganci to amma alhamdulillah tun da wancan amintattu sun masa mutaba'a ya ce hadisin musuli tabbatacce saboda ƙa'ida shi ne in arautu hadisi mursali kuma ka tun rushe mausul in dai hanyar ta zo mausula ingantacciya ce an samu ƙarin ilimi ke wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba suka ce domin wani lokacin rawi yakan rautu hadisi kajiyar waya gurin sai baka shi mursali wani lokacin kuma baka shi musul daka wanda aka bashi a matsayin mursali mursali zai rawaita wanda aka bashi a matsayin musul fa musul zai rawaita daka hadisin zai daga shi hadisi ne tabbatacce musul daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wacce hanyoyin hanyoyi ne na amintattu daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur Tace ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da gina masallatai fi duri lafazin addur a irin wancan lokacin shine gidaje na kabilu kabilu shi sa Sufyan bin Uyayna a tasarwa a ƙarshe sai fasara addur da alƙabila kuna karantawa a hadisa ce daru bani sa'ida daru bani wane daru bani wane alaysa kadhalik ma'ana kowace kabila akwai inda take tattaruwa ta gidajenta shi yasa za ku yanzu fassara na ce unguwa saboda mu kuma a yanzu haka muke ko mu kuma unguwa ake to manzala yayin umarni kowace unguwa kenan matattara ta mutane a gina masallaci da wannan al'ummar za ta dinga haɗuwa su biyar tana haɗuwa tana yin sallah dan ƙarfafin mai rauni da ilimin da wanda ba shi da ilimi da kuma ainihin sanin juna da kuma taimaka juna wannan yasa manzala ya umarni a haka kamar yadda kuma za ga a ranar juma'a kuma ake buƙatar ne su kuma unguwannin su haɗa a guri ɗaya ita kuma ranar idi fa garin kuma gaba ɗaya haɗa a guri ɗaya duk da yanzu ana targe mutane kafashin ibada masallatan na juma'ar da za ga in juma'a ta kana ta munna wataƙila daga nan gwamma sai ka tafi kandahar wataƙila sai kayi kaza ta kila sai eh, kai kana ta nishaɗi zaka tafi kai ibada amma yanzu daga sauran gidan kana leƙo a kazo masallaci dukkan su shin ibada da an rage mutane kuma har yanzu buɗewa ake kai ta haka shi ma idin ya koma ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Aisha da tace ya ummata tace kuma yin umarni an tunazzafa a tsabtace masallaci abin da yake na datti da ƙazanta da wani yayi da hakukuwa a masallaci a gusar da su yana cikin ababen da aka nuna manzan Allah na kyawun ayyukan al'ummarsa har da kazanta da ake gusawa daga masallaci an rubuta shi a tsaftace masallacin in aka ce tsaftacewa ba ana nufin a yi makwalliya ba a sanya abin da zai ɗau hankalin mutane la in aka ce dai tsafta an san me ake nufi tsafta duk wani abu na datti da kazanta a bangon masallacin ko a kafin ɗin masallacin ko a al'ibla masallacin a musar da shi kamar yadda mun karanta makon da wuce da manzan Allah ya ga majina sai da fuskar manzala ta canja manzala ya ja kunne kada a yi haka kamar yadda muka yi karatun satin da ya gabata wato ɗayyab kuma a kansa sashi a sa tarani saboda ni saboda a ja hankalin masallata da masu ibada kuma a zaunar da masallata da masu ibada An masallaci zama yana tsabtace yana ƙanshi kowa ba zai ji ba zai sanye ma bar masallacin ba wanda zai karatun qur'ani zai samu dama ta dawwama a masallaci ya dau lokuta yana karatun alqur'ani wanda zai sallolin nafilfili zai dau lokaci ne yawa yana sallar ta nafila domin babu wani abu na kyama da zai kora daga masallacin nan wanda zai wani abu na ambatan Allah ko karatun hadisi ko makamancin wannan idan masallaci zama tsabtace yake ga ƙanshi yana tashi to wannan zai dawwamar da shi ya zaune da shi a masallacin ya tsaya ibada tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala sabanin a sabanin a ce masallaci akwai kazanta ko masallaci yana wari wannan zai fitar da mutum da wuri daga masallacin shi yasa ga malamai suke cewa har irin kuttu da ake sawa a masallaci a dinga tofa wannan majina din kaga yana yin tsutsa wannan bai kamata a kashi masallaci ba saboda kazanta ce kuma wani lokacin za wari yake har ma lokacin kai yana yi ɗoyi wani ba a bukata abin da zai wari a masallaci ko ya ɗoyi a masallaci malamai suka ce wannan hadisin dalili ne ke nuna kenan wajibi ne al'umma su gina su masallaci kenan al'aƙalla unguwa su gina masallaci za su haɗu su yi sallah domin wannan umarni ne na manzon Allah kuma wajibi ne tsabtace masallacin. wannan ke nuna kenan kawo kazanta cikin masallaci kuma kenan haramun tunda tsabtace shi wajibi shi isa a Imam Bukhari alaihi rahmatullah ya kulla babu cikin sahihinsa cikin Kitabu sala ya kulla babu karsa masjidi babin share masallaci ce waltiqatul akhirat wal qubat wal idan babin share masallaci da tsintsincewa masallaci hakukuwa da yake ciki da ƴan itatuwa da yake ciki da duk azanta yake ciki haka ya kulla babu da ya tashi sai ya kawo hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da Abu Huraira yake cewa anna rajulan aswat a imra'atin sauda Abu Huraira yace wani mutum baki ko wata mace baka ko shakka babu abinda Bukhari ya rinjayar mace ce kanat masjida ko ne, ummul masjida fa mata mutumin ko matan sun kasance kowanne da yake su yana share masallaci shine aikin sharar masallaci fa mata sai ya mutu fasa'alar nabi sallallahu alaihi wasallam anhu au anha sai manzo Allah tambaya dangane da wannan misharar faqalu mata au matat sai ce ya manzo Allah ai ya mutu ko ta mutu saboda ba a ɗau sha'aninta ma wani sha'ani ba da ta mutu da daddare kawai zuwa suka ka binne ta ba tare da an sanar da manzon Allah ba ana gani uwa wata ce ba wata mace ko ba wani mutum ne yake da wani matsayi ba sharar masallaci yake ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala kuntum azantumuni bihi me isa ku sanar da ni mutuwarsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne take shi dulluni ala qabrihi aw qabriha manzo Allah ya tashi da kafarsa mai albarka da sahabbansa masu daraja manzo Allah ce kununan kabarinta ko kununan kabarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je har kabarin ya tsaya aka yi wa kabarin sallah malamai suka ce wannan ke nuna ma daraja da matsayi na masallaci don wannan a me ya samu wannan matsayin ko ta samu wannan matsayin a sharar masallaci wannan ke nuna cewa shi yin shara a masallaci da kula da masallaci da gyara masallaci ba kaskanci ba domin mu da yawa muna ɗaukar mai sharan masallaci ko mai kula da masallaci wa wani mai kaskantacce da yawa a masallatanmu za ka ga in mutum yana kula da masallaci yana aikin masallaci to ko zuwa aka yi za a yi sallah an buɗe inda wani abu da za a ɗanyi ko shara ko shimfiɗa kowa sai koma ya riƙe hannu wai ga mai aikin ne shi yake jira yi ai aikinsa ne in shimfiɗa ce za a auji shi ake jira sannan kuma kowa zai iya hantararsa kuma duk wani matsala da aka samu masallacin kansa za a yi wai menene shi ai kaskantacce ne shara yake to da wannan za a gane ba kaskanci a sharar masallaci ba sai dai ma daraja nawa nawa ka sani wasu manya-manya masu dukiya da matsayi ba samu annabi ya tafi hakkabarin sai musalla sallah ba yau a yanda muke rayuwa yanzu a ce mutum ya mutu kai an masa mutuwa ma wanda daga cikin shugabanni ya zo masa gaisuwa har labari shi ya dinga bayarwa har labari ai mai girma mai girma wani his excellency ko honorable wani ai dan ba fatan bai sakai ba wallahi dazi ya tashi nan inda ka zauna nan ya zauna sai ni kar kuma ku manta fa sallar me sallar addu'a fa manzon Allah ya mata me ya nema mata gafara da rahama ko isa ya zo ta autar waya din ubangiji ta'ala ya nawar sauran kafarukan saboda sallar ta manzan Allah duk da ruwaya din akwai isali akwai in kidaya cikin ta amma mara albani in ka koma cikin akam jinabi ya karfafe ta ta hanyar zaka sharan masallaci da mai kula da masallaci ba kasantaccen mutum ba mutum ne mai matsayi mai daraja za ga wani lokacin har jagororin masallaci ko limamai ko makamantar sai ga mai share suna da su ɗauke shi wani abu kawai suna ɗauka su ɗan aiki ne sai kuma kai ka zo in kana limanci a masallacin kai ka zo za ka taya shi kuma sai a tuwa guji a ah, ah, kar makallahu ka kai yanzu za ka yi aiki ka dan Allah zai hana ka shi kuma ba dan Allah zai ba dan yanzu dan kai zai sharan masallaci ko shakka babu daraja ce matsayi ne ga irin abin da mai sharan masallaci samu na matsayi a gurin Allah subhanahu ta'ala shine ne Allah ji har kabarin sai masa sallah da haka shi ne ka'idar yadda ake yi masallatai kamar yadda muka faɗa yana cikin la wa man yu'azzim sha'irallah fa innahu min taqwal qulub shi isa za ku ga annabi alaihi salatu wassalam ya hana a ci tafarruwa ko albasa a zo masallaci shi yasa yace wa antu dayyaba saboda tafarnuwa da albasa an ci ne suke wari masallaci kuma baya jin wari saboda masallacin mala'iku na halarta yace fa innal mala'ikata tata'adda bima ta'adda bihi bani adam manzo ce saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi ba sa san wari to in albasa da tafarnuwa an hana ka cika zo masallaci matuƙar ba dafa ta kai da za ta yi wari ba kuma ina ga wanda zai sha sigari shigo mana masallaci wannan ya fi ya tsanin ya fi harin ya fi tsanani akan wannan domin taba wari take da mutum ya tsaya a kusa da kan yana shan taba sai ga ya dame ka ba ka jin daɗi kaga wani kin cewa baya halatta mutum ya sha taba shigo mutane masallaci dan zai kawo musu wari in har tafarnuwa da albasa an ce zauna uzuri ne amma ita taba ba uzuri ba ce dan ita shanta ma haramun ne dama sai hadisin mu na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatala Allahu al-yahuda Allah ya tsine Yahudawa ittakazu qubur anbiya'ihim masajid sun riƙi kabarrukan annabawan su a matsayin masallaci muttafaqun alayhi wannan ruwaya bukari da muslim sun fitar da ita wa da muslimun wan nasara a ruwayar muslim ya ƙara da wan nasara da nasara wal ma min hadith aisha radiyallahu anha haka nan bukari da muslim sun fitar da hadisi daga ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda kanu idza mata fihi rajulu salihu banu ala qabrihi masjidan a cikin hadisin take manzala ke cewa sun kasance idan mutum na gari na kirki ya mutu a cikin su sai su gina masallaci a kabarinsa wa fihi ya zo a cikin hadisin manzala ce ulaika shirarul khalqi wayannan sune mafi sharan halitta wannan hadisin hadisi ne wanda ma'anar wannan hadisin Allah kalla kana da shi 30 da wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ibada ko sallah ko gina masallaci a makabarta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi matakai duk matakan da ya kamata ya bi ne nuna al'umma wannan baya halatta ba addinin musulunci bane kamar da zamu kawo hadisan annabi ya yi wannan jan kunnen a cikin tsokacin rayuwarsa na gudana annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya ya kusa koma zuwa ga Allah ya yi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin siyakin fitaran sa manzan Allah ya hani ga barin wani. mun karanta hadisin Abu Mas'ud al-Ganawi a baya ko manzan ce la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha ba a daukan kabari a bashi wani matsayi da wata daraja irin darajar da zai zama kamar abin bauta amma kuma ba a wulakanta shi yasa manzo ce kar a fuskance shi ai sallah ko ai sallah a gefen su ko ai sallah yake kuma kar a wulakanta ta hanyar zama akan sa ko ta kashi wannan hadisin na Abu Huraira Bukhari da Muslim sun fitar da shi a ba mu da bukatar sai mun magana kan isnadin sa Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatala yahuda Allah ya tsine lafazin qatala anan ma'ana ai la'ana me ya nuna mana haka ruwar ummu na Aisha la'ana Allahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda lafazin qatala yana zuwa da ma'anar la'ana da wacce ruwa ta nan la'ana ake nufi malamai suka ce zai iya ɗaukar abubuwa guda biyu in ma dai zama jumla ce kabariya ko insha'iyya qatalallahu yahuda zai iya yiwa kabariya ce manzala yana bada labari cewa Allah ya tsine musu su yahudawa idan labari manzan Allah yake bayarwa ko shakka babu abun tsoro ne dan labarin manzan Allah gaskiya ne manzan Allah ba abun da yake fitowa daga bakinsa sai gaskiya shi yasa lokacin da Amr bin As Allah ya kara masa yadda yana ce masu rubuta manzan Allah wahayi sai Quraisha suke cewa to ai wannan mutum da kuke rubutu ai yana yin fishi kuma in ya fishi ku rubuta in mutum ya fishi yana iya faɗa abin da ba gaskiya ba sai zo ya gaya manzan Allah manzan Allah ce masa Oktob rubuta yace wallazi nafsi biyadihi la yakruji fi hadha illa al-haq Allah ce na rantsa da wanda raina yake hannunsa ba abin da yake fitowa daga wannan bakin sai gaskiya idan idan idan jumla ce khabariya labarin manzo Allah gaskiya ne kenan Allah ya tsine musu kuma zai iya zama insha'iyya ce ya zama kenan kabar ne bi ma'anar du'a kamar da kake cewa radiyallahu anhu rahimahullahu alaysa kadhalik shafahullahu to idan insha'iyya ce bi ma'anar du'a kenan nabi ne musu addu'a Allah ya tsine musu duk wanda manzon Allah ya yi addu'a ta Allah ya tsine masa ka san ya cancanci tsinuwa ne kuma musamman a ƙarshen rayuwar annabi bayan an hana shi tsinuwa kenan sai zama wannan tsinuwar da umarni ya yi ta ko dai wancan ko wancan babu wanda ke ji sauki to da manzan Allah ya faɗi wannan sai ce ittakazu ubur anbiya'ihim masajid wannan wata jumla din ce manzan Allah ya fara kamar yana shi nuna ma me isa Allah ya tsine musu to ga laifin da suka yi ittakadu qubura anbiya'ihim masajid sun riki kabarrukan annabawansu masajid a matsayin masallatai in ma dai su sallah ko su gina masallaci ko su wani abu na ibada saboda lafazin almasjid duk wani guri da za a yi ibada ibn ya ce wannan sunansa almasjid wannan shine abin da suka yi ma'ana sun yi guluwi sun wuce gona da iri har suka yi mai da kawarrukan annabawan su da zai zama shi ne wurin ibada wannan na kuma zari'a ce zuwa ga shirka wanda daga kuma ake komawa bauta wa suwa bauta wa suwa da cin kabari haka yazo ruwayar bukhari da muslim amma a ruwayar muslim wa nasara Allah ya ce mai hudu da nasara me suka yi saboda sirri kabarukan annaban sa matsayin masallatai sai malamin su to nasara domin al-yahud an san su wanda suke da sabtuwa zuwa gidan yaquba mabiya littafin annabi musa at-taura ana ce musu yahud in ba dai saboda babban dan annabi yaqub din yahuza ko kuma in ma saboda faɗin su inna hudna ilaika ay rajana ilaika annasara in ma dai saboda garin su sunan sanasira ake ce musu nasara ko kuma saboda faɗan hawariyun nanu ansarullahi amanna billahi wa sharri anna muslimin to kaga su nasara ne ne annabin su annabi isa alaihi salam to annabi isa alaihi salam ina kabarin sa yake wa ma salabuhu wa ma qataluhu haka Allah ya ce barrafa'ahu Allahu ilaihi. ba wani kabarin annabi nasu anan dan annabi isa Allah ce bar rafa'ahu Allah ilaihi hadisai tabbatattu na manzon Allah ko sunan annabi isa zai dawo ba mutuwa yi ba Da Allah ce ni mutawakkika wa rafiuka ilayya wannan baya nuna mutuwa in ma zaka fasa ka in ni mutawaffika ni me kashe ka ne zai kashe shi mana tunda zai dawo mutu to sai malamai suka ce ɗaya ruwaya ce take bayyana maka domin ɗaya ruwayar iza ma tafi rajulun Salihu ko kenan suna nasara ba annabi isa ake nufi mutum nagari in ya mutu a cikin su sai su rika barin samu tsayin wajen ibada sai ya zama kenan cewa an ce ta gabu kubura anbiya'ihim saboda ni saboda yahudawa saboda an haɗa su da yahuda amma yahuda su ne suke rikon kabarin annabi su kuma rikon kabarin bayan Allah na gari kamar yadda mu ma ana ake yanzu rikon kabarin mutanen da ake musu zaton cewa mutane na gari ne domin wasu ma arna ne a kabarin rika to akwai mutumin da ake takaka tafi kabarinsa wanda abin da tarihi ya nuna so ɗaya taɓa ganin sa ya shiga masallaci kuma fitsari ya fito wanda ake ce ma badawi kabarinsa kuma ba in kana neman wani kabari da ake bota a duniya wannan ne kusan ajin farko kabarin ahmad badawi kuma ga su muna gani muna gani duk muna karanta maganganun su ga su da su da suka rubuta da hannun su kafirai ne dan da kansu suke amma ne ya tafi kabarin su wata ƙasa a ƙasa wataƙila kuma masallacin da yake kan kwanan layansu ba zai zuwa ƙasa yi sallah ba to su nasara abin da suke kenan kabar bayan Allah na gari wanda suke ganin mutane na gari nan suke zuwa su mai da shi gurin bauta su dinga itikafi a gurin wani har ya zuwa ga mi su mai da su ababen bauta kamar suka mai da annabi isa abin bauta ce walahuma min hadisi aisha ta radiyallahu anha bukari da muslim sun fitar da hadisi shi kuma ta hanyar abu huraira ba daga ummu aisha Allah ya kara mata yadda kanu idza mata fi marjul sali wannan hadisin bai kawo farkon sa ba shi sai ma wani dan dugo anan ko da asalin hadisin hadisin ummu salama ne ko ko in ce na Aisha ne amma wanda ya magana a lokacin umma riba ne da ummu salama ita Aisha ta rawaito suna gurin manzala ke cewa inda umma bi wa ummu salama zakarta kanisatan fil habasha fil habasha qalu ha mariya a gaban manzan Allah ne da ummu salama da ummu habiba suke tattauna dangane da wata kanisa da suka gani a habasha ta ce domin sun yi hijira zuwa habasha da ita a a a a a ummu habiba ma tana habashan aka ɗaura mata aure da manzan Allah to sunanta mariya fa zakara wata husnaha wa tasawiratiha sai suke tattauna irin kyanta da irin kuma zanannuka da hutu da aka yi a cikinta to manzo Allah bai da lafiya yana kwance sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah sai ya dago kansa sai ce ai wayannan kanu idza ma tafi marjul sali ai wasu mutane ne wanda idan wani mutum nagari ya muta cikin su ba nau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci a kabarinsa ina mai cewa ai wayancan sujjada suke kabarin ba gina masallaci aka hana ba ya je da wannan nassin banau ala qabrihi masjidan da ko wanda wai da sunan malami a garin yake cewa ai ai hadisin bai ce gina masallaci ba saboda sun gina masallaci a makabarta da aka ce ittaqadu qubur in masajid wai sujjada suke ba masallaci suke gina ba ba a ce an hana gina masallaci ba sai muka ce ga ruwaya qarara banau ala qabrihi manzila ko ruwaya ce bukhari da muslim daga ko ka gina masallaci ko karka gina gina inda zaka je kai ibada ka riƙe shi a matsayin masallaci domin ba ba wajen ibada bane hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzala cewa ij'alu min salatikum fi biyutikum la tattakizuha qubura ku sanya wani abu na sallar ku a gidaje ku kakku mai da shi kabari makabarta saboda makabarta ba a ne na ba a sallah ba gurin sallah ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sawaru fi tilka suwar sai su suranta irin wannan surorin su wannan hotuna a ciki sai manzo Allah ce ulaika shirarul khalqi Allah yawmal qiyamati wa'annan su ne mafiya sharran halitta a gurin Allah ranar kiyama ashe duk wanda zai mai da makabarta wajen bauta ko makabarta wajen sallah ko makabarta wajen aje ai addu'a dan neman biyan bukata yana ce shirarul khalqi Allah yawmal qiyamati ya cikin mafiya sharrin halitta a gurin Allah sannan kuma duk wanda zai wannan aikin irin aikin suwayi aikin yahudawa amma abin bakin ciki da takaici za ga babu wani gari a yau na musulmi face sai ka samu a su kabarruka da ake zuwa bauta sai ka samu ana wannan aikin wanda aiki ne na yahudawa shi isa lokacin da Allah ya kama Muhammad bin Abdul Wahab ai har garin Makka akwai irin wannan abu da bangaren garin su Najat Allah ya taimake shi da'awa Allah ya saka mata da alkhairi a lokacin wannan kin Mas'ud Ali Sa'ud din shi kuma ya taimaka masa kai malami i mana fatawa mu kuma kuma mu zartas haka aka dinga rusa wannan kabar ubbobin da ake yi da wasu bishiyoyi da ake bautawa in bishiya ta gagara na ganin an sare ta bala'i zai bare shi sai karɓa ya sare ta za ga duk mai bautar kabari za ga kullum mama bira duha abin zagin sani sai ɗan wahabiya ɗan wahabiya ko ba ka ke cewa ba kaga akwai kin Allah ciki shi sunansa Abdul Wahab sai ku ce mana ɗan Muhammadiyya dan sunansa Muhammadu to amma ku ce mana ɗan Wahabiyya ma ai Al alwahabu dai sunan Allah ne shi sa shi shan Muhammad bin Abdulwahab Wahhab alaihi rahmatullah yake cewa bi sababin rafida haddasa shirk wa du'al qubur wannan farkon wanda suka fara irin wannan ɗabi'ar ta ajiye makabarta a dinga bauta a wannan al'ummar sune rafidawa sune rafidawa shi'a yace saboda sababin su aka fara shirka da da da, bautar kabarruka ya yace wa mamba man bana masajin su ne wani suka fara gina masallaci a makabarta ta za ga a gurin shi'a har a yau da ka je aikin haji war ka je kabarin Husaini ka fi samun daraja wanda ya je kabarin Husaini a gurin su daraja zama tana wuce ta annabin Allah shi yasa muke cewa da sufanci da shi'anci tare suke tafiya mafi yawa za ga sufanci jela ce ta shi'anci zaga irin wannan bautar kabari zaga daga shi'a suka samu irin abin da ya shafi dama harkar maulidi dama ta shi'a ce daga duk mafi yawan abubuwan daga shi'a suka same su allantar da wasu mutane zaga shi ma aikin shi'a ne duk sufaye suka dauka tare cewa annabi alaihi salatu wassalam kamar na faɗa ɗazu a cikin rayuwarsa manzo Allah ya yi hani ga irin hadisan mun karanta a lokacin da manzo Allah ya kusa koma ga Allah hadisin Jundub bin Abdullahi Allah ya kara masa yadda yana cikin Muslim da Sunan Abi Dawud da yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qabala an yamuta bi khamsin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya koma zuwa ga Allah da kwana biya ka ba balle maka ce an yi nuski a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya koma zuwa ga Allah da kwana biyar a cikin hadisin manzo Allah ke cewa ala wa anna man kana qablakum wa anna man kana qablakum kanu yattakhidhu qubura anbiya musalihim masajid manzo Allah ce ku saurara yake gaya sahabban sa haƙiƙa daga wanda suka gabace ku akwai wanda suke rukan kabarukan su da salihan bayan cikinsu a matsayin masallatai sai manzo Allah ya ƙara cewa ala haka tambihi ko yace ku saurara fala tattakiduha qubura ko fala zul masa masajida ko al'umma ta da ce ku saurara kakkuri kabarruka makabarta a matsayin masallatai ya ƙara cewa ku fa'in kaga iya wannan me ya hani ku ne ko ba hani ba amma sai ƙara cewa fa'in ni ni annabin Allah an hakum an zalika na hana ku haka a saboda rashin kunya a yau sai mutum bai da gurin ibada sai makabarta wai sai ce kai ne mikin annabi shine nisan annabi wai fa yanzu wannan abun da aka yi wai kai ake tsokana kai mikin annabi ne kai kuma kana tausayin miskini ka wuni kana kiɗa ka wahala ka sha rana kuma dama can ba annabi kake son gani ba da kace ka sha rana ka sha wuya wani kace kana so ka gani kuma shi ma ba za ka ganshi shi ba kuma ka ganshi shi me zai ma ta kance yake nafsi nafsi shi yau mai firul mar'u min akihi ne wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli kulli minhum yawma idhin sha'anihi gumihi ai sun kalle mu karta san karci sun san muke ba su kasidar ma ba wanda yake bin wannan tabarki a unguwannan da zai dagan ya tsabi isa wallahi ga abin da manzo Allah yake gaya mana fa inni ni ni ba wani ba ni in ji manzo Allah na hana ku haka to in dai kai da gaske mabiyin annabi ne masoyin annabi ne za ka ni ko ba za ka ni ba to san manzan Allah da bin manzala ba da awa bace, aiki ko ka ce kana son annabi ko ka ce baka so ko ka ce sunna kake ko ka ce ba sunna kake ba ba ruwan Allah aikinka Allah zai kalla shi Allah ba a yaudararsa aikinka zai kalla in mu nan duniya za ka yi mana barin barin to Allah ba za ka yi mana barin barin ba wa makaru wa makar Allah wallahu khairu makiru yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhu Allah ya yi yaudawa hadisin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam tana faɗa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da fika ɗauka misatan ala wajihi fa idan tamma ba haka shafa lokacin da mutuwa ta sako manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dau barbu rufe fuskarsa sai kuma yayi tace manzan Allah yana wannan halin fa huwa kadhalika yana daidai wannan halin lokacin da daidai kusan daukar ran manzan Allah Manzan Allah sai ya ce la'anatullahi alal yahud wan nasara sai ya ce la'ana Allah ta tabbata kan yahudu nasara sai ya ga ma me suka yi dan Allah ba zai tsine yo bawa ne komai ba sai manzala ce ittakadu qubura anbiya'ihi basajid domin su rike annabawansu a matsayin masallatai in ka tsaya iya nan ba ce salihin bawa ba akwai salihin bawa da ya kai annabawa sai Aisha ta kara bayani tace yuhazziru ma sana'u in baka gane ba manzala na tsoratar da mu irin aikin da suka kenan har kabarin manzon Allah in ka dauki shi a matsayin wajen bauta Allah sai ya tsine ma saboda wa'incan kabarin wasu karka a matsayin wajen bauta kabarin annaba duk wannan manzan Allah ya wannan ne saddun lili da a shirk saboda matukar za a kyala mutane su dinga tafiya suna bauta a makabarta to za su dawo bauta na kabarin wannan baka neman dogon bayani ga abin muna gani mu sha aiki wani ma kawai bai ma san me yake a duniya ba da ya je makabarta ga wani katon kabari to shi kawai abin bauta ya samu to yanzu abin an wuce haka ko yanzu tayar ake yi zalunci kan zalunci ba gidanku ba ba unguwarku ba ba sai kai ba abu ne na al'umma baki daya wurin da za a binne mutum tarantin an kewaye ma kai kaɗai sannan kuma zo an yi shimfiɗa a ciki na masu bauta ko shakka babu wannan kafirci Allah su mata ala shi kaɗai ne abin bauta kuma shi kaɗai ne biyan bukatun bayi duk wanda ya mutu ba abin da zai ma wa man azlamu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin ba za su ji ka ba a wani gurin ma Allah ya ce law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ba za su ji ba Allah ya ce in sun ji ba za su amsa ba kuma ranar kiyama shi kafirce shirka Ita ittabarra allazina min allazina wa ra'ul azaba wa taqatta Allah ya gama bayani ba Allah ya gama bayani ran alkiyama kaza a tashi waɗanda ainihin aka bin suna tsine wanda suka yi a waɗanda suka bin suna tsine waɗanda suka yi da za a dama da mu duniya fa na tabarra'a minkum kama tabarra'u minna saboda an je lahira sun ce ba mu bane ka zo nan a duniya ya ziga ka ya ce maka ya ce maka karkasta ne bil ilmi wata sharifi in qultu kunya kun bila taswifi ka bi shi sai an je layar ce ba shi ba kai kai kuma kana da za a dawo duniya yaushe za a dawo aka kafin da ce rabbir ji'un la'alli amalu salihan fi matar Allah ne ce kalla da an dama ba za su ba saboda ga azabar uruku kuma duk wani sababi dalili ya yanke sai da za a dada mu duniya da mun muku bara'a kamar da kuka mana kai tun yanzu wallahi tun da sauran numfashi mu ba gashi mun yi ba in duk duniya ne in ba Allah na rabu da shi da manzala wai na rana da wuri duk wanda ka rabu da shi in ba Allah da manzala ka bata da su ba wallahi talla baka da matsala kuma duk wanda ka shirya da shi ka bata da Allah da manzala ka shiga matsala to wannan shine babban musiba ta mai da makabarta a matsayin a matsayin wajen ibada kai ka ce ba yanzu zai ga wallahi alazim na ga wanda ake taiwa manna ake taiman manna ya san da na san shi ka kun san mun da ake zo ake taimasa wani ya bayan ma kuɗin mota a shekarar zai sakwato na yi muku rantsuwa da Allah in aka biya mutum haji ba sai ma wannan munnas wallahi tallahi aka biya mutum haji ba sai mara wannan munna amma munna ake ba wani aka biya mai kudin motar sakwato muna zaune da wani shi kuma za a tafi sakwatan bai da kudin zuwa ya ba da rawaninsa a tafi da shi rawaninsa shi ne wani shehi a garin na a yaji sakwatan ya je tsuguna gindin kabarin wai yake gaya kabarin wai yake gaya kabarin shehi kaga mutanen nan mu da garinmu mu da garin mu ne wasu ke kwace garin da ba dole mu kwace ba wallahi wannan ba wasa nake muku ba direban da ya dauke su ya kai su shi yake gaya mana wannan a lokacin yana tuki ɗalibi na ne ya je tsuguna ba zan sunan shehin ba yana ne ta zagin sabai a garin nan shi ya je gindin kabarin ke wannan magana mutanen nan mu da garin mu to me zai ma ya masa me kake yi shi ma in ya damu zai goyi baya ba ya iya sunna ba wa da bid'a ha Allah ya sauki Allah ya maganta mana Allah yana ma gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Ba ka ga mutum ya kan wa manzan Allah ma kuma yana ji masu masoyin manzan Allah kawai kawai jujjuya al'amura malam gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya musulunci ya koma kafircin kafircin ya da musulunci Isa ibnu qayyim yake cewa dukkanin wanda yake da sani ko kankani dangane da shirka da sabubban shirka da ababen da suke kai mutane zuwa ga shirka to ba zai shakka ba ba zai shakka ba cewa wannan tsiro da manzan Allah yi ba dan najasuwa makabarta bane kun sa kuma cewa an hana ne dan najasuwa makabarta ce don wanda sun samu ban shirka ba zai faɗi wannan ba domin ba wani abu babban sabadi na shirka da Allah Allah da ya kai kabari wasu kunan za su iya yadda da ni shekara kamar talatin da biyar da ta wuce wannan makabartar da ake ce mata mai giginya da in ana rana irin wannan tsofaffi za ka gani mata duk kabarin da aka sumunce shi to aka zaga suna ta ɗorin mushi suna sujada kan kabar sannan Allah ya ba mu albarkacinka kaga hikimar musulunci ta yana daga kabari hikimar musulunci da ba abin da yake rudan mutane irin kabari shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bat Allah kakka mai da kabarin ya zama gunkin da za a dinga bauta shi sa kuma Allah ya karba addu'ar manzon Allah zaga Allah ya bashi kariya da katangu har uku kuma har yanzu akwai mutane a tsaye da ka tsaya zaka wani abu da shirka za su kore ka su suna kiyaye mutane tauhidin su kuma nan ana da ana zagin su iya annabi ne kuma yace ya ubangi kakka kakka mai da kamari na idi kakka mai da shi idi duk abin da za a mai da shi idi to za a koma zuwa ga mutata masa shi yasa umma na isha Allah ya kara mata yadda tace laula zalika la ubriza qabruhu tace ba dan gudun haka ba ba dan mun ji manzo Allah ya faɗi wannan ba da mun fito da kabarin manzon Allah kaga kenan yana da cikin abin da yasa aka binne dalilai cikin dalilan da yasa binne manzo Allah a ɗakin Aisha tunda dalilai biyu ne ɗaya daga ciki shine dan ka a mai da kabarin manzon Allah wajen bauta sallallahu alaihi wasallam kaga manzala ya gama isar da sako ya ba da amana da Allah ya kushe ita sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya saboda lokaci yayi sai mako bi zuwa insha Allah walhamdulillah rabbil alamin rahim alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wani ya tambaya bai ingancin hadisin kuma menene ma'anarsa da manzala ce ban bar wata fitina a bayana ba matar tubadi fitnatan hiya adarru alar rijali minan nisa'i ana hadisi ne Maza mazala ce ban bautan mutuna a bayana ba mafi cutar da maza fiye da mata wannan ai abin a fili yake idan ka kalli duk fitunar duniya yanzu akan mata ake yin ta za ga mai kidnapping mata ne ma'ana in yi samu kuɗin wajen mata ne mai fashi in ya samu kuɗin wajen mata ne mai kaza wajen mata ne shi yasa nake cewa da a ce mata za su haɗu gaba ɗaya su ce ba wanda za mu aura ba wanda za mu kula sai ya dace mu waɗa da kaga da ce mu waɗa haka hadisin wabi ne a fili yake wannan kuma addu'a yake cewa a taya shi da shi dangane da wasu bukatun sana'ar alkhairi guda biyu to muna fatan bukatun naka na alkhairi ubangiji ta Allah ya biya maka dukkanin masu bukatun alkhairi Allah ya biya mana baki daya abu na ƙarshe da nake so in ci akwai yan matsaloli suke dan faruwa wani lokacin wani abu dole sai kai bayanin sa dai dai ba wai bayani zan ba dan dunkule zan bayar kawai akwai matsaloli suke dan faruwa kawai dai magiya zan da roƙo ba mu cika san in matsalolin suna faruwa mu dinga faɗa ba ita matsala ba ta da daɗin faɗa to amma dai muna magiya muna haɗa mutane da Allah dan Allah dan girman Allah mutum ya ja girman sa. dan Allah dan girman Allah abin da bai shafe ka ba ba hannunka a ciki ba ba wanda ya shafe ka shi zan ba da misali ɗaya ina karatu a wani masallaci masu masallacin ka ce ba sa bukatar ne karatun ba sa bukatar ne sallar juma'ar masallacin su ne jindin kwatan masallacin hayo ban ƙara zuwa ba a zauna lafiya na su ban da hannu a ciki ba ni aka gina ni ba dan kungiyar su bane ba ruwa na da shi dama su suka ja ni sun ce ba sa bukata ban ƙara dusarsa ba ba zauna lafiya ba wasu unguwar ga su suna son ai karatun tunda suna ganin akwai abin da za a koya musu suka samu wani masallaci muka ci gaba da karatun muna nan muna saboda bai shafan ba ba hannuna a ciki to ina magiya dan Allah abin da muke yi tun da mutum babu hannunsa dan Allah dan Allah ya mun sai kyalimi tsakanin mutum da kai in kana abu in bai shafi shi bai baka shawara in kuma ya baka shawara zaka duba ne in kai ma ka dauka mutum ka kyale to tunda an ba da shawarar ba ɗaya ba biyu ba mu bace mana ba mu dauka ba dan Allah ya kyale dan Allah mu yara ne mu nuna mu yara ne shi kuma ba dan Allah ya girman girmansa dan Allah dan Allah dan Allah ma giya nake dan Allah mu ba mu isa komai ba amma dan Allah muna nema ya mana wannan alfarma ubangiji ta Allah ya maganta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika